kungiyar NATO dai ta bai wa ma'aikatanta umarnin su koma bakin aiki nan take jim kaɗan bayan da aka ƙarasa taron shiga tsakanin da gwamnatin Najeriya ta fara da su daga jiya Litinin zuwa yau Talata ashirin ga watan Fabrairun shekarar nan da muke ciki kamar yadda shugaban kungiyar Alhaji Yusuf Lawal Othman ya shaida wa murya Amurka. ma magana ne na kuɗin da ake biyan mu baya isan mu saboda komai ya tashi amma dai kamfanonin sun ƙara mana kuɗi sai dai ƙarin da suka yi mana bai kai ga abin da muke tsammani ba. To gwamnati ta shigo ciki ta ce dole mu haƙura da abin da aka bada kuma mu samu dama nan gaba mu sake tattaunawa mun haƙura kuma za mu duba mu gani nan gaba din zuwa sati biyu sati uku ko kuma zuwa wata ɗaya mu gani ƙarin zai yiwu in kuma bai yiwu ba za mu sake dawowa ta gwamnati mu duba mu gani don sake masu magana mun je yajin aiki kowa zai koma aiki insha Allah ma'aikatan mu muna kiran su kowa da kowa ya koma aiki kuma ya saurara insha Allah duk kamfanin da muke aiki da su za su samu takarda cewa an ƙara musu kuɗi kuma za su ga ko nawa ne aka ƙara sannan za mu zo mu yi nazari mu ga abin da aka ba zai daidai da abin da muke tsammani ba amma dai zai dan rage mana kaifi shin menene ma'anar tsaida aikin da kungiyar NATO ta yi tsohon shugaban kungiyar kuma mai kula da ayyukanta a matakin kasa a yanzu Alhaji Kasim Ibrahim Batayya ya ce wannan matsaya tasu harka ce ta kasuwanci tsakanin mai da ko da mai kaya wannan tsayawar aiki haka ce ta kasuwanci tsakanin mai dako da mai kaya mai dako ice wa mai kaya ga farashin kudin dako na mai kaya kuma ice ga abin da zan biya to shine ba basu samu daidaituwa ba kuma alhaki ne na wannan hukuma ta NMDPR ta kirawo duk wanda yake da ruwa da hannu a harkar albarkacin man fetur idan ba a samu sasantuwa a tsakanin su ba ta sasanta su. Da haka an kirawo mu karkashin jagoranci mai girma minista na mai da kuma shi shugaban NMDPR an zauna da su masu kaya da kuma mu masu dako an ce mai hana mu sasantawa. Kowa ya faɗi nasa bayanin kuma gwamnati ta ba da umarni mu koma mu zauna mu ci gaba da tattauna mu tabbatar mun zo mu matsaya wadda za ta yi kyau ga ƙasa ga 'yan ƙasa kyau ga su kasuwancin su kyau da mu kasuwancin mu a bangaren gwamnati kuwa shugaban hukumar kula da dokokin man fetur wato NMDPRA Malam Faruk Ahmad ya yi ƙarin bayani akan abin da ya wakana to dama matsalan ta shigo saboda kuɗin man diesel da ya karu saboda harkokin duniya da suka canza so dakon da suke yi kamar daga maybe wajen depo depo na wajen Lagos sauran zuwa arewa ko zuwa wurare sai zama cewa kuɗin diesel ya musu yawa kuma suna faɗuwa ba su samun riba shi suka ce lalle sai an ƙara musu kuɗi to kuma ba za mu ce za mu ƙara musu kuɗi ba idan mun ƙara musu kuɗi za a ƙara kuɗin mai kuma shugaban kasa ce ba za a ƙara kuɗin mai ba saboda haka muka ce su je wajen wanda suke wa aiki su same su su yarjejeniya da za su ƙara musu kuɗi don ka muka ce tashar mota ne wannan sun ɗauki kaya zuwa birnin Kebbi da shi da mai ɗaukan kayan da mai mota za su yi muhawarar su to shine kamar haka muka ce su je to abin da ya faru yanzu minista ya kira su mun kira su mun yi magana jiya da yau to shine suka dai kai ga matsayi cewa to za su ci gaba da da muhara akan yaya za a yi nawa za a kara musu to yanzu yan sun kara musu kuɗi kuma total sun kara musu kuɗi amma sauran yan eh, kasuwa din ne suka su kara musu kuɗi kafin su ci gaba da aiki to alhamdulillah an yarjeje na cewa za su ci gaba da magana amma saboda ba son jama'a su ci gaba da wahala shi suka ce za su koma wajen aiki an tsaya mu tsaya yanzu za su je yajin aiki daga yau to insha Allah komai zai zama yadda ya kamata tun bayan cire tallafin man fetur a watan mayun shekarar 2023 da ta gabata ne ake ta samun tashin farashin dakon kaya da kuma tsadar kowace litar man fetur Dizal, da kuma iskar gas a kasar inda a yanzu ana sayar da kowace litar mai a Najeriya daga naira 617 zuwa 700 sama lamarin da masana tattalin arziki ke dangantawa da rashin gudanar da bincike mai zurfi kafin cire tallafin man fetur. Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.